Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Eh? Wai da babu ki miki ba? Na ku gani ina nan da raina. Da ilaha wannan. Kuma zo kuma zo ƴaƴan albarka. Wannan an wace ce? Zo ƴaƴan nan. Ƴaƴanka ne mana. Eh, kun ga wannan shine mahaifinku wanda nake ta nuna muku a hoto. Babu Eh. nan ne baban mu. Shine baban ku kaje kaje ka rungume shi. Baba. Dan ne tida ma baka rasu ba? A ina nan da ransa. Allah na ta faɗa ruwan jaba. Nan da ransa. Nan ne lafiya Allah sanni dai sanni. Sannu. Baban ku mahaifin ku na ki durkusa. Bayan nan ma wata karo ta kace kuma ta kuma zuwa. Wata ta karo. Nama ta ce ta sinna. Wannan ita ce yar kunama. Wannan ita ce muka yi aure da ita sansan sufuri ta turawa. Wannan yarabawa